Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar din da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A kumasi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau tara ga watan Nuwamba na shekarar da ashirin 2023, za mu magana ne akan matsalar yoyon fitsari a mata. Dalilan da yake kawo matsalar tare da shawarwari daga wurin masana akan hanyoyin da za a bi wajen kare kai daga kamuwa da wannan matsalar. namu ne wakiliyar sashen hausa ta tattauna mana da likitoci akan wannan batu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ta tattauna da babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki a babban asibiti da ke Abuja wato National Hospital. Inda zai yi mana bayani akan menene matsalar yoyon fitsari, me yake janyo ta kuma da hanyoyin da ya kamata mata su bi domin kare kansu daga kamuwa da wannan matsalar. Vesico vagina fistula a turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa a kan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu dan wannan connection bai warke ya toshe ba sai ka ga ya zama channel da wani abu da ke can gangan zai yi a biyowa idan ba abu mai girma da ya fi girman ramin ba kuma kowa ya san ruwa ko da maimakon idon allura ne idan ruwa yana nan gefe zai yi. iya biyowa idon allura ya je koma wancan gefe a bisa ga bayanai da yadda zan iya yi maku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwa yoyon fitari abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai amma uh, mafi yawancin wannan yoyon fitari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro idan an yi ciki ba damuwa abun da ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito to idan ya zo da damuwa to ko an zo an fidda yaro to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace idan zai in bai warke ya toshe ba to sai ya warke bar rame tsakanin mafitsaran mace da farjin mace ta wannan rame ko anya shine fitsari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullum alaman shine na farko idan ya faru ne ta anyan nakuda wanda shine yawancin hanyoyin yanayin da yake faruwa to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba aihuwa aihuwan kuma ya zo da larura kila yaro bai ya yi girma sosai bata iya aihu ba ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku yaro ya mutu a bisa ga wannan masu aka je aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata to sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin aihuwa da ta yi idan tana jin lema lema yau da kullum a can wajen farjinta ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta idan ruwan kuma ainihin fitsari ne za ta ji karni ko warin fitsari mafi yawanci yanda yake nuni kenan fitsari saboda eh, sinadarin da ke ciki idan ya zauna yana karni din nan an samu reaction ya koma ammonia ammonia sinadari ne da ya taba ainihin fatan mutum yau da kullum yakan dan kona shi sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafafunta zuwa wajen farjinta in ba ta samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa kamar wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafan to hanyoyi da dama kenan amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba kangi mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi a cikinsu kuma wannan wanda yara kanana ne wato teenagers wanda ba su gama girma ba suka yi ciki yawanci ko da yaro bai yi girma sosai ba ainihin kugun da kasasuwa ba su yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba sai ga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor idan kuma ba samu an yi relieving wannan obstruction da wuri ba to sai kaga ya zo ya zama obstructive fistula saboda ciwon na biyu idan ba mata irin ba wanda jikinsu sun yi kwari ne idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia to ana iya samun obstruction ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa ta kasa haihuwa kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba wani sayi ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries yakan zo wani lokaci da ciwo that is injury to the bladder wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari wayannan muna ce da su complication of of destructive operations during deliveries. A wasu kuma saboda ciwo ne kamar infection of the urinary tract yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bula rami har zuwa farjin mace. Muna ce da shi a turance watering camperinium. Yana iya samu namiji na mata ne zai kawo mata yoyon fitari. Ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace complications din matsalolin da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder idan ba gano injury din ba a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba to sai ka ga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray that is radiation cikin warkewa da narkar da kwayoyin kansas din yakan resulting in yoyon fitsari ma mace to yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan to likita ka yi bayanin cewa mata masu ƙananan shekaru ba su ne suka fi kamuwa da cutar musamman ma idan su bai yi kwari ba suka mm. ɗauki ciki wajen haihuwa. Mm. To kamar daga shekara nawa ne za a iya cewa eh mace za ta iya haihuwa? Yanda zan ba da wannan amsa shine a bisa doka Najeriya mace ta zama adult da da ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara goma sha takwas. To amma yawanci sai ka gan yanayin. yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi saboda sai ka ga yarinya yar goma sha shida amma ga ta gamjejiya da jiki kaman wanda ta kai shekara arba'in da biyar to iri wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikinsa ba za ta iya haifar da yaro ba damuwa sai ka ga kuma mace tana da shekara talatin da biyu amma yar fit da ita to iri wannan ko da normal size baby ta yi ciki sai dai a yi awo sosai a duba in ba za ta iya ba kada a bari mata shiga nakuda a yi mata tiyata fi da yaro. Menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar? Abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu samu maganin wannan ciwo idan kuma an zo an samu magani a bita da soyayyan nan da na fada da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma ta je ta aihu a asibitin da za a iya yin tiyata saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya ba da sa'a ya kama ba hana ciki ake yi ba in dai tana so ta haihu kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba an tashi aihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba nan ne matsala yake yaya ake jinyar uh, wannan matsala ta yoyon fitsari idan wanda ya faru ne bisa ga aihuwa idan an je asibiti za a iya sa mata katita fitsari ya ta fita a cikin katita to in karami ne ramin zai iya warkewa ya toshe bayan sati ɗaya biyu idan an cire katita sai ka ga ba yoyon fitsari kuma amma in tsoho ne tsohon yoyon fitsari ne to ko ka sa katita dai ka sa mai kangi ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba amma ramin ba zai toshe ba domin ramin ya balaga so ya zama permanently yanda in an huje kunne da za sa dan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba to aka wannan tsohon yawan fitsari yake to yiri wannan sai an yi mata tiyata akan rufe shi idan kuma Allah ya bada sa da nasara ya kamu sai ka ga ya rufu bayan an ya rufu in an cire kateta si ita za ta yi fitsari da kanta fitsarin ba zai ta yoyo da kanshi ba daya daga cikin anyan na jinya kenan idan kuma Allah sauke ya lalace sosai kamar an tsohon abu ne ko kuma an yi gyara sau daya bai kama an yi sau biyu an yi sau uku bai kama ba ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen a yi mai shinge a zuwa rufe shi ya gagara to sai dai an koma da anyan fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokaci to idan an yi wannan akwai kateta da hanyoyin zamani da ake likewa yadda ake yi na. idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda eh, damuwa a ta enos wannan shi ma treatment ne amma shi treatment ne na wanda ya lalace sosai aka mutum zai zama da wannan manaji don fitsari da kanka ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu control ba wani jan hankali za ka yi wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti. Jan hankali da zan yi nan shi ne. kada mu ɓoye abin da ke damu. Ko da mutum ɗaya ne da ka san za ka yi shawara da shi na can ciki to ka neme ce wace kaza ko wani kaza kai na gani abu faɗa ban gane ba. To daga nan ka fara neman solution na problem kenan. Daga wannan kuma a je asibiti ba wai a tashi ana yi a cikin eh, bayan fage a aje nan aje can aje nan aje can ana neman magani ba wannan yana sa sai damuwa ya tsufa ya lalace da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama ɗin da an fito da wuri da katita shi kadai ma yin karami ne zai zai zai zai hilin da kanshi likitoci masu kulawa da masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budan yabo ba ba dangi da yabo kurin waka dai don su ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sama Allah ki Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe Bincike ya nuna cewa Najeriya na daga cikin kasashen da ke da yawan matan da ke fama da matsalar yoyon fitsari a duniya. Kuma daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar sun hada da rashin zuwa asibiti da daukar dogon lokaci ana nakuda. Hawa Umar ta sake dawowa inda ta jiyo mana karin bayani daga babbar likita a bangaren mata da ke kula da mata masu yoyon fitsari Dr. Halima Bello Lawan. abu ne da yake dama mata da yawa gaskiya kuma abu ne da yake sa mata su gara samun sukuni har iyakar su domin abu ne da zai hana ka fita zai hana ka yin abubuwa inda kowa suke yi ke baki ya tafiya kasuwa ko biki ko wasu abubuwa inda sauran mata suke yi domin kina tsoron ka ki fita tsari ya fara miki yoyo kina masu jin tsoron shan ruwa da wasu na ganin suka sha ruwa ma tsarin ma zai dinga yoyewa ne suka ci abinci ma bayan gida zai dinga yoyewa ne sun saboda haka ba su son su ci abinci ba su son su sha ruwa wasu sun rarrame sosai ba jini ma jikinsu saboda ba su cin abinci ba su yawan shan ruwa sai kiga suna zama dehydrated ko kuma sun samu wani matsalan ciwon duwatsu a cikin bladder. National Demographic Health Survey ya ce ana samun wajen mata miliyan biyu da suke da wannan ciwon a duniya sannan kuma a kowane shekara ana samun wajen dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari biyu. Ana gyaran matan nan a tsohon shekara a da ana gyara wajen hannu biyar kawai ake iya gyarawa a duk ƙasan amma yanzu ma ya daɗa saukowa zuwa dubu uku saboda masu gyaran ba su da yawa yanzu wasu suna bari wasu kuma ba su shigowa sababbi. A da mata da yawa su ma san cewa ana iya gyara wasu gani suke kamar mace ta samu wannan ciwon magani shi kenan har abada ba a iya gyara ta shi kenan kuma da an ci ba maganin ta yanzu da Allah ya sa akwai masu gyaran da haka akwai masu ana gyaran wannan ciwon kuma ana samun da ciwon lokacin aka gyara shi gyara sau ɗaya masa ka gama ci ta samu lafiya ta warke ta dawo ta inda ta saba da to muna roƙon mata su fito waje duk mai wannan ciwon ko wani da shi a ƙauyuka ko a ina a gaya masa su fito su su samu taimako. Sun da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a mai da sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da sosai To jama'a masu sauraron mu yanzu kuma za mu leƙa ƙasashen ƙetare akan wannan matsala inda hukumomin kiwon lafiya a Mozambique suka yi gargaɗin cewa rashin zuwa asibiti da wuri yana taimakawa wajen ƙaruwar mata masu yoyon fitsari a ƙasar Ga fassarar rahoton Adina daga Nanfula a Mozambique. Ciwon yoyon fitsari da ake kira obstetric fistula a turanci ciwo ne a cikin farjin mace da ake samu lokacin da mai juna biyu ta ɗauki lokaci mai tsawo tana naƙuda ba tare da taimakon ƙwararrun kiwon lafiya ba. a lardin Nampula na kasar Mozambique an yi wa mata masu fama da wannan larurar tiyata a babban asibitin Nampula a wani bangare na yaki da wannan larurar da kungiyar Focus Fistula da bangaren kiwon lafiya suka yi. ba na iya riƙe fitsari na mafitsara ta na ciwo na zo nan babban asibiti ne kuma ina da yakinin cewa zan warke ina roƙon allah ya taimake ni ina zaune a garin baira kuma na zo nan ne saboda wannan kamfen da aka fara lokacin da nake da juna biyu da zan haihu na zo nan asibiti aka yi mini tiyata amma na rasa jariri na yanzu an bar ni da ciwon mafitsara kuma bana iya rike na. masanin ilimin urologist igor bass likitan yoyon fitsari kuma wanda ya kafa focus fistula ya yi la'akarin cewa karuwar cutar a mozambique na da alaka da ƙara wayar da kan jama'a game da yanayin larurar kuma saboda haka ake samun ƙarin mata da ke neman magani sai dai kuma ya ce ci gaban na iya nuna raguwar ingancin ayyukan kiwon lafiya da ake yi wa mata masu ciki a kasar. larurar yoyon fitsari tana haifar da cikakken matsala a cikin al'umma da cikin iyali amma ana iya magance lalurar yawancin lokuta ana iya yin aiki kuma mata za su iya komawa rayuwarsu ta yau da kullum ina so in nemi mutane kada su rasa wannan damar don samun magani mun shafe shekaru da yawa muna aikin yoyon fitsari kuma a yau za mu iya magance wasu larurori a wannan lardin bayanai na baya-bayan nan waɗanda har yanzu ake ci gaba da tattarawa amma ba a hukumance ba sun nuna cewa muna da fiye da mutane dubu biyu da aka yi wa rajista na yoyon fitsari a ko kowace shekara muna tsoron adadin na iya kaiwa ga dubu hudu hakan yana nufin cewa mutane suna gane yanayin wannan matsalar kuma suna neman taimako a sassan kiwon lafiya ko kuma an sami raguwar ingancin kulawar kiwon lafiya bayanan hukuma na bangaren kiwon lafiya a mozambique na nuni da cewa lardunan nanfula da nisa yana a matsayin waɗanda suka fi samun yawan masu larurar yoyon fitsari baya ga ciwo ne mai raɗaɗi da kuma matsalar da ke tattare da haihuwa waɗannan mata kan rasa jariransu a lokacin naƙuda sau da yawa suna fuskantar wariya daga abokan aikinsu da kuma a cikin al'ummominsu karkare shirin namu ga wakiliyarmu a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da babin da ta gayyato mana a filin mu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu mu da kasancewa da ku a cikin shirin mu na kwalama. Kafin da mu gabatar da abinci na zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunanki? Sunana Madam Sada. madam sa'ada yau kuma mai wani kwalaman za a taɓo mana za a mana ok yau dai recipe mu ne da mu yi mixed pie baked pie shi mu yi watermelon pineapple juice meat pie da lemun kankana to so, me ya kamata mace ta nema ta ajiye kafin ta yi wannan abin ok for meat pie nan dai muna need flour margarine black pepper white pepper da gishiri dai kadan mhm. in ka nemi ka ajiye sai ka yi to first of all wani ka wanke ka dai don da hannu dai ake mix mhm. in ka kare shi ka doki eh, alkaman nan ka kara black pepper da white pepper nan da mhm. gishirin ka dai kadan in ka kara shi kuma misali alkama gwangwani daya black pepper nan cokali nawa eh carton shan tin na let's say divide it into four kankani wato idan gwangwani daya ne alkama sai ka dauki cokalin da ake shan shayi da shi ka raba cokalin guda hudu half tbs half tbs wato kwatan wannan cokalin za ka zuba shine black pepper da shi white pepper yes for one pound flour inda kana da scale gida ko 500 grams isa mhm. mhm. ka doki margarine na mhm. shi ka zuba cikin ka mix in ka mix in ka kare ya baka eh, doom da ya kama yayi kaman gari-gari mhm. shi ka kawo ruwa dai kadan ka yayyafa ciki har ka samu solid form mhm. san ka samu solid form na shi ka aji shi kadan mhm. ya relax kaman how many minutes let's say like five minutes in ya relax kadan in ya relax shi ka bar shi yanzu sauran abin da namu sa cikin meat pie na shi sa ni mu shi dan yi meat pie da dan sa corn beef ciki corn beef na yanka albasa da green pepper da carrots sun sa ciki sannan na yanka kayan nan na sa corn beef nan kadan yanda da yi simple wana ci ne na ka kan wuta musa shi preheating shi kadan yadda da yi yes saboda ya samu yayi soft wani na nan kana ci kana jin grow shi ke sa eh, eh, dewa mu suka bude mix pan shi su zubar da kayan da ke cikin nan don me shin bai girka yayi taushi ba wato ke idan kin hada kayan su carrot din nan su green pepper din nan su albasan nan da shi corn beef nan sai ki dan girka kan wuta ki dan bari ya dan samu laushi da soft dai ka da yadda ka saba yi ka tauna no ya yi miki simple ke sa bayan na aka nan na kare shin doko eh, doon da na formin shi round nan in bottle shi wannan alkaman da kika haɗa yes shin doki in dai bottle ne in rolling pin ne dan ruwa ne shi in roll in na roll shin ne wani abu round in cut in na cut shin dai bakatu guda kon beef da na shin sa shi in dai rufe haka shin kawo kato ko kuwa an nuna babban ga guda babban ya sanki yes shin in mamma shi hakan ga ya kare isa na yan bake cikin microwave na yin bake cikin wannan benin da oven ke kasar nan in mhm. oven sosai kuma na yin bake in pot oven ne abinda da dai ya bake duka da now bake inside. kurpot ne shi nan shi na bake ne muna da wani oven kankan naki ki kai shi kurpot oven mm-hmm. she is very less expensive in the market mm-hmm. like 20 cedis or 25 Ghana so ki same shi cikin kasuwa 2 dollars yes 2 dollars isan wannan local kurpot mu na ne ne kika sa wutan kika shi kika wa bin kawai ki dibe kai ya kare shi ki sami tsayin ki ciki ki ko zafin wuta yes just the warmness ya bari ya bi keke. isa mun sa a cikin mun bar shi for 30 minutes shi mu zo mu yi juice mu mm-hmm. eh, watermelon pineapple juice shi sa eh, muna da watermelon mu wanke watermelon mu jikin shi shi mu madoki pineapple mu mu wanke jikin shi da ka kadro kankani mm-hmm. shi ma mu wanke jikin shi to watermelon na mun bude ciki shi eh, mu cire jan nan waɗansu na yin su blend da kullun nan amma ni dai ina prefer in cire yes duwa ta kullun na bari yayi duwaci mm. yi yara ba su so mm. ina kana jin yami yami samun cire kullun nan guda guda muka cire kullun nan guda guda shi mu zuba cikin blender shi pineapple na kuma yanka shi kananan kananan shi mun zuba cikin blender shi mun yanka kado kadan dai kar yayi in dai babba daki ba dai ya yi zafi ga amma yaran nan su ba su son abu mai zafi shi mun sa cikin shi muka blend muka kare shi mu sieve to sieve na tacewa yes tacewa kenan shi mhm. sa mun gama watermelon pineapple juice mhm. don Eh, eh, watermelon na da zaki bai da milk kasa sa ciki shi mm. sa kamin mu gama mu na muduwa mu meat pie mu kuma yi ready yes they're ready to serve shi meat pie da watermelon and pineapple juice kawai ake sha ko za a iya kashe za a ka sha da komin da kake so amma ya kuma meat pie yana da nauyi so in kana shan da something light Ina da very okay amma da alaman da zan so ta muna tuwon shinkafa da miyan taushe ko miyan shuwaka miyan shuwaka yawwa miyan shuwaka zaki muna. Salamu alaikum hajiya barka da waraka barka ka de da wani ke magana eh, da hajiya jamila amaryan malam ka take masha Allah um, yau me zaki dafa mana eh miyan shuwaka zan yi don favorite food na kenan da me da tuwon shinkafa To idan za ka yi miyan shuwaka ko da tuwon shinkafa me ya kamata ka nemi a sanaki a tsaftace? Abin da za ka nemi ne za farko za ka nemi manja sai ka nemi timatiri ka nemi tankwa albasa in bayan ka nemi wannan ka sa mai sai ka yanka albasa ka sa ka ka wanke wayannan ka wanke wayannan duka ka tattara ka aji sai ka fara sa mai ja ka yanka albasa ka zuba ka sa tumatiri ka sa tankwa in ka bayan ka motsa sai ka zo ka yanyanka inda nama ne ka yanyanka nama ka zuba ciki ya ku gami da wayannan kayan gaba daya inda yaji kuma ka dan barbada ya da eh, ya zabku da nama to in akwai wani dan kifi ne kuma ka dan ka Kayan ka zuba tumatiri da kayan albasan da menene da da eh, soya. sai ka soya ka kare sannan ka kawo naman danye shi ka saka kowane nama kai ko da nama naman shanu naman rago duk wani nama dai haka za yi ya so in ka zuba miya eh, naman sai ka kawo gishiri ka barbada sai ka dan rufe ya dan zabku kadan in ka rufe sai ka kawo ruwa ka sa sawan miya ka sa sawan miya da daddawa da dai kayan yaji yaji dai ka zuba bayan ya taso sai ka je ka wanke yake sanwan miyan kaɗan zaka sa da yake zaka tace nari lokacin ka nika narin ka ka dama narin sai ka tace narin ka aje ya kwanta kaɗan sai ka siyaye ka zuba ruwan miya ka zuba ruwan miya kaga miya ruwan nare ruwan narin zaka zuba cikin miyan eh kenan miyan ya haɗu bayan ya taso ya soma nuna lokacin ka riga ka murje shuwakan ka wanke shuwakan ɗacin ciki ya ragu sai ka barbada ma miya in ya taso shi kenan yana cikin nuna har Allah ya sa in ya nuna to miya ya haɗu kenan da yake ka sa gishiri in da magi ne ka dan da dan magi saboda dandanon miya kowane nama za ka kai a kowane nama za ka iya kai in ma ba namun ma ko da kifi kawai kana iya kai ba me ake ci eh za ka iya ci shi da tuwo ni yawanci ina cin shi da tuwon gari ne ko kuma tuwon shinkafa to ya ake yin shi eh tuwon shinkafa kuma ni yanda nike yi nikan dora ruwa sai in wanke shinkafan da yake tuwo ne ba shinkafa ne wasa wasa tafasa ba sai in zuba shinkafan ya taso da ruwan gaba daya a'a ba zan bari ya tafasa ba saboda tuwon shinkafa ne sai in bari ya taso gaba daya da shi ya taso sai kaga ya nuna yadda yake so kana sa ruwa haka samu daidai yadda kake so wani yana iya tuka shi da yake saboda mai yanzu yana iya narke ne to kakan barbada mai dan garin masara kaɗan saboda ya kamu ka samu yadda kake so bayan ka tuka ka motsa in ya nuna ka motsa ka juya yadda ya kamata sai ka ka rufe ya sulala ya sulala daga baya sai ka zo ka juya ka juya to sai ka kwashe ka kwashe ya gaba kenan sauran ci Allah ya yarda sai ka ɗibo miya ka aje ka balle in ma da mai gida sai ka ɗauko kwanon mai gida ka zo kai seven kai seven ɗin shi ka ɗebi miya ka aje ruwa ka aje abin wanke hannu da sabulun wanke hannu da napkin da ruwan sha da napkin da ya zama da zaka rufe wuyan shi saboda kai bata mai riga yadda ya kamata sai ka zo ka zauna kawai kana kallon shi yana yanka kana yanka mai nama dai kana yanka mai danka don ke kamata ki gugusara mai nama saboda yadda zai dauki ya ci kai ya wahal da shi ka gyara mai dai yadda ya kamata ya ci ya wala yana yi kana zaune kina mai fira cikin kwanciya hankali har ya ci ya kare ki kwashe kaya ki wanki a kanka a sha tuwo masu sauraro a nan kuma muka ka karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Fiona wa mai da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.